Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 29 ga watan Maris na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A jawabin sa na rediyo na wata-wata a yau Lahadi Firaministan India ya roƙi ƙasar gafara a kan dokar rufe ƙasar da ya kakaba a makon da ya gabata. Ƙasar Australia ta sanar da wasu matakan miliyoyin daloli na kyautata kiwon lafiyar kwakwalwa da kuma ayyukan gaggawa da samar da abinci a lokacin barkewar coronavirus. na masu zaɓe a ƙasar mali sun kada kuri'a a yau lahadi domin zaben wakilan majalisar dokokin ƙasar 147 kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a najeriya adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus ya kai 97 a jamhuriyar nijar kuwa an buƙaci jama'a da su rika yin biyayya ga umarnin da gwamnati take bayarwa don dakile yaduwar cutar coronavirus haka kuma za mu leƙa jihar kaduna domin jin halin da gwamnan jihar yake ciki tun bayan da ya bayyana cewa yana ɗauke da cutar coronavirus sannan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda madina ɗahir mai shanu take gabatarwa sai kuma rayun da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A jawabinsa na rediyo na wata-wata a yau Lahadi Firaministan India, ya roki ƙasar gafara akan dokar rufe ƙasar da ya kakaba a makon da ya gabata na tsawon kwanaki 21 a ƙasar da take kudancin nahiyar Asiya mai fama da cutar COVID-19. Ina neman gafaran ku in ji Narendra Modi ya ce ina kyautar zaton za ku gafarta mini akan matsalar da muke ciki amma dai wannan lokaci ne mawuyaci kuma batu ne na rayuwa da mutuwa. dubban mutane ne suka arce daga gidajensu bayan da modi ya sanar da rufe kasar tsawon kwanaki 21 a ranar laraba galibinsu suna aiki ne da rana wanda suka rashi ayyukansu tare da wasu miliyoyin 'yan indiya sakamakon wannan umarnin takaita zirga-zirgar jama'a a jawabinsa na rediyo da minti 30 ya kira ga indiyawa su nisanci junansu ya ce 'yan indiya 987 ne aka tabbatar da sun kamu da cutar covid-19 kana wasu 25 kuma suka mutu cutar covid-19 na kara ta'azzara a ko'ina a fadin duniya an riga dai an tabbatar da mutane 665,616 a fadin duniya ya zuwa yau lahadi suka kamu da cutar amurka ta kasance cibiyar cutar yanzu tana da mutane dubu

Ƙasar Australia ta sanar da wasu matakan miliyoyin daloli na kyautata kiwon lafiyar kwakwalwa da ayyukan gaggawa na samar da abinci a wannan lokaci da ake fama da COVID-19. Gwamnati za ta yi sanarwa ta uku akan tallafin da za ta yi wa tattalin arzikin ƙasar domin kare cinikayya da kuma ayyukan yi. Ya zuwa yau 29 ga watan Maris an tabbatar da mutane 3,800 ne suka kamu da cutar coronavirus a ƙasar Australia kana wasu mutane 16 suka mutu. sama da mutane miliyan ɗaya ne za su rashe ayyukan yi yayin da cutar ke ƙara bazuwa adadin da zai ninka yawan marasa aiki a cikin ƙasar kamfanonin jiragen sama da kamfanonin shirya tafiye-tafiye sun kori dubban ma'aikatansu wannan lamarin da ya shafi duk bangarori na tattalin arzikin ƙasar da ƙananan shagogi da masu gyaran gashi da ma manyan masana'antu lamarin ya kuma addabi kananan 'yan kasuwa yayin da lauyoyi da masu horar da raye-raye da sauransu suke shan wahala dalilin wannan babban matsala ta kuɗi masana kalilan ne wannan kalubalen tattalin arzikin da ya afka wa ƙasar australia sakamakon covid-19 bai shafe su ba masu zaɓe a ƙasar mali sun kada kuri'a a yau lahadi domin zaben wakilan majalisar dokoki 147 zaben 'yan majalisar dokokin a ƙasar ta afirka ta yamma da yaƙi ya ɗaiɗaita an yi ta ɗage zaben da ya kamata a gudanar da shi bayan sake zaben shugaban ƙasar ibrahim bubakar keita a shekarar 2018 bisa dalilan tsaro ana sa ran sababbin 'yan majalisa za su shiga majalisa a karon farko tun shekarar 2013 bayan da jam'iyyar rally for mali ta shugaba keita ta yi gagarumar nasara ta samu rinjayi a majalisar mutane dubu ɗari biyu da suka rasa matsugunansu sakamakon tashin hankalin yankunan arewa da kuma tsakiyar mali ne ba za su samu daman kada kuri'an ba saboda babu wani tanadi da aka yi musu da yin zaɓen a cewar wani jami'in gwamnati an gano barkewar covid-19 a cikin rikicin da yake ci yake cinyewa wanda ya haddasa tsoro game da zaben da yammacin jiya asabar ne kasar ta sanar da mutuwar farko sakamakon coronavirus kana adadin mutanen da suka kamu da cutar ya haura zuwa goma sha takwas. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya hukumar da ke kula da hana bazuwar cutuka masu yaduwa ta kasar ta ce kawo yanzu mutane 97 ne suka kamu da cutar coronavirus da suka hada da gwamnan jihar kaduna da kuma shugaban hukumar shige da fice ta kasar wakilinmu baban gida jibrin ya aiko mana da karin bayani a daidai lokacin da aka bayyana gwamnan jihar kaduna nasir yan rufai a matsayin daya daga cikin gononi na biyu kenan da suka kamu da cutar bayan gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad yanzu aka dai bayan gwamnonin guda biyu wasu daga cikin jigajigan gwamnatin najeriya da suka kamu da wannan cuta sun hada da da babban hadimin fadar shugaban kasa malam abba kyari da kuma shugaban majalisar dokoki a jihar edo mr frank oki bisa wannan sabon adadi da cibiyar ta fitar da ya nuna cewa har yanzu jihar Legas ita ce ta daya a yau masu dauke da wannan cuta ta coronavirus da majinyata hamsin da tara sai birnin tarayyar najeriya abuja da ke da sha shida a yanda jihar oyo ke da mutane bakwai kawai yanzu sai jihar ogun ke da mutane uku edo inugu bauchi da jihar osun na da mutane biyu sai kuma jihar ikiti da rivers da benue da kaduna da yanzu haka ke da mutum ɗaɗɗaya kawo yanzu dai yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da wannan cuta da yanzu haka ke cigaba da bazuwa da kuma matakan da gwamnati ke ɗauka a matakin jihohi da kuma tarayya kamar da wayannan yan najeriya ke cewa bisa abin da ke gudana a yanzu a doron ƙasa ni ma ina ba da shawara gami da nasiha tunda wannan jinya ba a ganin ta to mu koma zuwa ga ubangijin wannan jinya shi ma wanda ba a ganin sa Allah ba ya ganuwa Allah ba ya kamuwa hakanan corona virus ba ta ganuwa ba ta kamuwa to mu koma ga ubangijinta mu hada ta ubangijinta Allah kai mana maganin corona virus ta ainihin wato hanyoyin gyara halayenmu istighfari taimakon marayu marasa galibu iri iri wannan an taimaka musu ake ɗaukan mataki wajen wannan cuta da allah ya jarabce mu da ita wajen siyan kayan magunguna da kayan gwaje-gwaje da tare da jan gidajen asibiti to baya ga haka kuma a yi ƙoƙarin wajen bawa shi ubangiji hakuri wurin yin istighfari da tuba da laifuffuka da kyautatawa marayu da marasa karfi saboda fama da yunwa da talauci da ƙasar nan take ciki wannan wata hanya ce wanda za a roƙi ubangiji sauki wanda ubangiji shi ne ya halicce mu kuma shi ya halicci ciwon shi kuma muke sa rai ya bada sauki kawo yanzu dai kididdiga da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa a nahiyar afirka akwai mutane kimanin dubu hudu da suka kamu da wannan cuta ta coronavirus a yanda mutane 131 kuma suka rasa rayukansu sai mutane 236 da suka warke daga dai a kasashe 46 daga cikin 54 ne na nahiyar afirka aka samu bullo wannan cuta na coronavirus ko kuma covid-19 kasashen da har yanzu ba samu bullo cutar ba sun hada da botswana burundi comoros malawi sao tome da principe sai kuma saliyo da kuma kudancin sudan babin ejibirin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kasar saudi arabia ta ce ta gano wasu makamai kirar ballistic a babban birninta da kuma birnin jiza da ke kan iyakarta ta gabas ta tsakiya da kasar yaman da yammacin jiya asabar ma'aikatar labaran saudiya ta faɗa cewa wasu fararen hula guda biyu sun samu raunuka daga ɓuraguzan makaman a birnin riyad ma'aikatar sojin saudi arabia ta ɗora laifin kai harin akan 'yan tawayen huti mai samun goyon bayan iran masana suna kira da akai daukin kasa da kasa zuwa ga afirka domin ceto tattalin arzikinta da kuma kalubalen kiwon lafiya dalilin coronavirus wasu na cewar wannan annobar wata matashiya ce ga gwamnatocin afirka akan sauye-sauye da ya kamata a ce sun yi da dadewa tattalin arzikin wasu kasashen afirka suna ciki mafi saurin bunƙasa a cikin 'yan shekarun nan ko da yake masu sharhi suna tsoron cutar covid-19 da ta yi jinkiri kafin ta shiga afirka ka iya kawo ƙarshen wannan bunƙasar tattalin arzikin hukumar tattalin arzikin kasashen afirka ta majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa wannan cutar coronavirus ta haddasa asaran dala biliyan 29 a afirka kana zai iya haura rabin dukiyar yankin bisa dalilai masu yawa ciki har da tsaiko da ake samun wurin shigar da kaya akwai kuma batun asaran ayyukan yi da kuma tattara kudaden shiga a nahiyar wanda yawancin mutane ke rayuwa cikin talauci Firaministan Habasha abi Ahmed ya kira ga shugabannin kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya da su kafa wata gidauniyar shirin ko ta kwana ta dala biliyan 150 wa kasashen Afirka domin tunkarar kwayar cutar da ya kwatanta ta da babban barazana ga tattalin arzikin Afirka. adalla a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A Najeriya tun bayan da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufa'i ya bayyana cewa yana dauke da cutar coronavirus jiya tare da killace kansa. kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar malam samuel arwan ya ce har yanzu ba a kai ga fara gwajin waɗanda suka yi mu'amala da gwamnan ba sannan kuma ya ce dokar hana zirga-zirga da gwamnatin jihar ta sa tana nan kuma babu ranar ɗage ta daga kaduna ga rahoton da wakilin isa lawal ikira ya aiko mana sa'o'i kaɗan da sanar da sakamakon gwajin da ya nuna da cewa gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i na ɗauke da cutar corona yanzu haka dai gwamnan ya keɓe kan shi domin fara jinyar wannan cuta dama dai gwamnatin jihar kaduna ta saka dokar hana zirga-zirga tun a makon jiya da nufin ganin ta yi rigakafin ita wannan cuta kafin gwajin gwamna malam nasiru amai rufa'in da ya sanar da bakin shi inda ya nuna da ya kamu kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce a halin yanzu dai ba a kai ga fara gwajin wasu waɗanda ake ganin sun yi mu'amala da gwamnan jihar kaduna ba tukuna kuma kwarai da gaske ba tare batan lokaci ba ya mariya ke bi a kansa yanzu me al'ummar jihar kaduna e, za su sare da gani to kamar yadda aka sani wannan istikama ce daga wurin allah kuma muna godiya da addu'o'i da kuma gudumawa wadda mutanen jihar kaduna suke baiwa wannan gwamnati kuma wani abu shine wannan abin da ake magana ba da wasa ake ba ya zama wajibi mutane su fahimci cewa wani abin zahiri ce kuma insha Allah za mu fita daga wannan kalubalen da muke fuskanta. yanzu yanzu akwai wasu waɗanda aka ɗibi jinin su tunda ana ganin wani lokacin sai an duba wanda aka yi mu'amala da su don a gwada su suma. Da akwai ka'idoji wadda ake bi in an kai nan za ku ji daga gare a ci gaba da addu'a a ci gaba kuma da bin ka'idoji wadda jami'an kiwon lafiya kuma gwamnati suke ta ake ta magana a kai. Kafin sanar da sakamakon gwajin cutar na gwamna malam na samar rufa'in jihar Kaduna dai jami'an tsaro a jihar Kaduna sun kama wasu limamai guda biyu waɗanda ake zargin su da taka dokar hana zirga-zirga da tara taron jama'a a jihar Kaduna. kuma malam samun aruwan ya ce har yanzu dai babu maganar ɗage wannan doka tukuna to yanzu da muke wannan maganan wannan doka da aka kaka ba tana nan ba sauya ba akwai mutane biyu wadda jami'an tsaro sun kama su tuhuma wadda ake masu ya shaki yi wa wannan dokar a karan tsaye na jagorancin sallar da aka yi akwai wani tsari da ake sa rai na adadin lokacin da kila za a cire wannan doka yanzu a'a a a yanzu da muke wannan maganan wannan dokar sai in masha Allah sai baba ta gani sai dai duk da matakan da gwamnatoci ke ɗauka na dakile yaduwar ita wannan cuta ta corona wasu manazarta na ganin akwai matsaloli kamar da yadda ɗaya daga cikin su kwamar muhammad awal na mai gyada ya shaida wa muryar amurka ita wannan cuta da ta zo nigeria coronavirus ko kuma in ce wadda ta kalubalanci duniya a wannan hali da muke ciki mu da ta zo ta same mu a nan nigeria ba mu da tsari ko kuma wani shiri da muka yi mata kafin su zo saboda in ka lura a halin da ake ciki yanzu jihar ma da aka ce ta fara billa ta ce jihar Legas a yanzu ne ake samar da wasu santocin da za a kwantar da waɗannan masu ɗauke da wannan cuta to ina kuma ga sauran jihohin dan kamata ya matakin farko da ya kamata ya ɗauka sai a ce to duk wanda yake Legas kar a bari ya fito ai har yanzu mutanen da suke Legas din yan jihar nan suna fitowa daga Legas din su dawo jihar kuma su zo su sauka a jihar su shiga su mu'amala da mutane ba tare da sanin cewa shin suna ɗauke da wannan kwayar cuta ko ba su ɗauke da ita ba ya yanzu dai gwamnan jihar Kaduna malam Nasiru Amir Rufa'i ne na farko da ya sanarwa da duniya cewa ya kamu da wannan cuta ta corona a fadin jihar kaduna duk kuwa da rahotannin da ke yawo cewa akwai wasu waɗanda suka nuna alamun kamuwa da cutar amma suna tsoron ganin sun bayyana don a gwada su isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida isa lawal ikara to daga nigeria bari mu leƙa makwabciyar ta jamhuriyar niger yayin da yawan mutanen da suka harbu da cutar coronavirus ya haura sha takwas a ƙasar shugaban 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare alhaji yakubu dan matadi ya shawarci 'yan kasar ta nijar su yi biyayya ga tsarin rigakafin da hukumomi suka shimfiɗa bayan da aka gano cewa har yanzu akwai waɗanda suke nuna shakku akan wannan annoba da ta addabi duniya kamar yadda za a ji azantawar su da wakilinmu na su lamu mini barma kadiba ka gani duk kasashen da suka shiga cikin wannan harkar coronavirus sai sun yi kamar awa wata daya zuwa wata ɗaya da rabi kamun wannan abun ya hita kamun kamun su ita daga ciki to mu in muka shiga cikin shi a rashin tsarin nan namu a rashin yarda da maganganun shugabanni amma a rashin yardan mu maganganun kwararri likita zai zo ya yi magana kai da baka taba zuwa likita ba sai ka karyata to a cikin irin wannan yanayin wata nawa zai yi muna gani a cikin watanni da mutum dubu nawa za su mutu yau duk abin da aka ce wa mutane su yi basa yi saboda wani in kai magana sai ce a ah, sai dibe kai ce kai ai dan siyasa kaza ne kenan kau ni bazan yarda magana shi ba ko da gaskiya ya faɗi wani in ka dibe shi a cikin addini namu na musulunci ma yau sai wani ya ce a ah, kai ai wannan dan dariƙa kaza ne ko kuma dan hanya kaza ne don kenan in ya faɗi magana ba gaskiya zai faɗa ma jama'a ba ya kamata mu komo cikin tetaye mu ana ganin kamar tuni wasu 'yan kasuwa suka fara amfani da wannan dama wato annobar nan ta sa suna tsawala farashin wasu abubuwan da kusan yanzu aka sun fara bace kasan shi eh, ita kasuwa kasan tana da wani sharaɗi sharaɗinta shine in kaya yawa cikin kasuwa zai rage kuɗi ko ne ya karamci a cikin kasuwa zai kara kuɗi ka diba fetur mana ka gani da shin ba su aiki da fetur yanzu fetur bai fito daga dola daga dolar wajen hamsin da wani abu ya kuma dolar ashirin da wani abu ba to haka ne kasuwa take a cikin duniya babu wanda ya sarrafa ta ita ke sarrafa kanta da kanta plus muna shiga cikin karancin kayayyaki plus kayayyakin nan suna ƙara tsada to wannan dole ne abu ne da ya kamata shi ma a zamna a gani wani mataki ya kamata a ɗauka saboda ya kamata mu rage kawo wasu kayayyakin nan waɗanda wallahi mun tsaya mun yi nazari muna da ikon yin su muna da hilin yin su muna da ilimin yin su muna da kuɗin da za mu iya saka mu yi su. Alhaji ɗan dan Maradi ana ganin kamar za ta yi zuwa gaba idan matsalar nan ta annobar corona ta kara tsananta mai yiwuwa hukumomi su rufe kasuwanni bayan rufe tashoshin eh, jigila. Wallahi eh, ni ina ganin kamar gwamnati tana nawa ma cikin al'amarin. Eh, ina so gwamnati ta bada dama kamar yadda kuke ba mu dama muna maganganun bisa ga harkar corona wannan sun da yau gwamnati ta shi ta gani yau tana da imaji ta yawa wanda za ta iya gwada ma mutane mutane su hankalta da cewa wannan abun gaskiya ne to ya kamata a bada dama kasan shi dan Nijar wani abu in ba gani yayi ba ba yarda da shi yau muna gani da tsasa kamar Italiya wanda a Europe ma mutane ne waɗanda an yarda da su amma kadiba cikin irin halin da suka shiga kadiba dai kasa kamar China kaliba amerika yau kaliba donald trump duk da wannan rikicin nashi duk da wannan eh, maganganun nashi yau ya yarda cewa abin nan gaskiya ne yau haso na cewa mai yiwuwa daga nan zuwa wata daya za a samu mutum miliyan biyu da za su mutu miliyan biyu ha a amerika wanda su suna da kayan test to ina ga niger mu nan kayan test din ma mana da su in ma mana da su nawa ne eski muna da ɗakin inda za a tsare mutane yau ni ina ba gwamnati shawara ina ba wannan kwamitin shawara kamar palu de sport kamar academy de zar kamar ɗakunan shawara ya kamata tun yanzu a gani in abin nan ya tashi ya za a yi aiki da su kuma deja a ga tun yanzu a yi command kit Alhaji Yakubu Dan Matadi kenan shugaban 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare a hirarsa da wakilin Musulun Mumunu Barma. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya tana yaduwa kamar wutar daji kama daga nahiyar turai har zuwa kasashenmu na Afirka. A yau za mu mayar da hankali ne kan labarin bogi da suka shafi wannan cutar. Ganin cewa yanzu hankalin duk duniya a tashe yake mutane za su yi amfani da wannan damar domin yada labaran bogi kan yadda mutum zai iya kaucewa kamuwa daga cutar. Wasu zama kawai za su yi su kirkir karyayyaki kamar a yi wanka da gishiri ko a sha ƙasa da dai sauransu. A yau na gayyato mana masani kan harkokin sadarwar zamani Malam Mubarak Umar Abubakar. Don ya yi mana ƙarin haske kan irin shafukan da ya kamata a dinga bi domin samun labaran gaskiya da suka danganci cutar coronavirus. Da kuma yadda za a iya kiyaye fadawa a tarkon masu yada labaran ƙarya. Hakika akwai hanyoyi da dama wanda al'umma za su iya amfani da su wajen gane sahihin labari ko kuma labari wanda yake na bogi musamman a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus. ta addabi duniya kusan al'amuran da yau da kullum duk suka tsaya to ala halin kamar dai masu bibiyar shafukan sada zumunta ya kamata mutane su kula sosai ba kawai duk wanda ya ɗauko labari ya saka kawai su yadda ko su kofi su je su rika yadawa a whatsapp ko facebook da sauransu yana da kyau duk labarin da mutum ya gani ya tabbatar ya tsaya ya yi bincike a kan shi wannan wanda ya saka wannan labarin misali yanzu idan aka ce shugaban kasa muhammadu buhari ya yi magana a kan abu sai mutum ya danna kan shi ah, ah, wato ainihin sunan ka rubuta akan wannan da sai tabbatar shi shugaban kasa muhammadu buhari ne ya yi ko a wani ne ya saka suna irin na shugaban kasa muhammadu buhari na ka ce gwamnan lagos ne haka na ka ce gwamnan kano ne haka to ballantana ma akwai abubuwa da aka sauƙaƙa ah, da mutane za su gane ah, misali yanzu a najeriya akwai ita cibiyar dakile irin waɗannan annoba an ta taso wato national center for disease control kenan suna da shafukansu duka a dandalin sada zumunta za ki samu duk inda sunansu yake akwai dan wani bulu wani dan dugon bulu a gaban sunansu wanda shine ke tabbatar da cewa eh wannan shafin ah, an tantance shi shine shafinsu na gaskiya haka shi ma shafin eh, ministan lafiya na ƙasa baki daya eh, shi ma an tabbatar da eh, an sa masu wannan blue tick din a shafin twitter haka misali wanda yake tabbatar da yake kara tabbatar da cewa eh lallai wannan shafin da yake twitter ko yake facebook mallakin minista ne baya ga wannan akwai official statement da ita gwamnati ke fitarwa wanda in ta fitar a najeriya dai a yanzu kusan shafuka guda hudu zuwa biyar su suka fi ba da bayani akan yadda abubuwa suke tafiya na farko akwai nigeria center for disease control kamar yadda na faɗa kenan a baya su ne nc cdc then akwai ita ministry of health ma'aikatar lafiya kenan ta ah, najeriya ita ma tana ba da bayani akai-akai sannan akwai federal ministry of information and culture ita ma tana ba da bayani akai-akai ah, duk wanda suka ga ya yada wani abu game da wannan cutar ah, su duba su tabbatar da ingancinsa akwai wanda suka fara yadawa cewa an samu ɓallar cutar a nan ako da ke abuja har aka ɗauki shi logo ita nigerian center for disease control aka rubuta aka ɗanye ɗan dabaru don a nuna cewa kamar abin da official ne ma'ana da gwamnati ta yada bayan ba ruwan gwamnati wasu ne kawai suka je suka kirkira suke ta yadawa so kin ga kenan a nan akwai bukatar su al'ummar najeriya da ma duniya baki daya su taimakawa gwamnati wajen dakile wannan cuta ta hanyar daina yada labarai wanda suke na bogi ba don komai washi ne kada ya zama ana yaki da cuta kuma a hannu guda ana ƙara tayowa da mutane hankali so wannan na ga shi ne abin da ya kamata mutane su duba. To masu sauraro da fatan an amfana da bayaninsa kuma da fatan za mu kiyaye. Kamar yadda jami'an lafiya suka dinga yaɗawa cikin kwanakin nan yana da kyau a riƙe wanke hannaye a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. A ƙarshe kuma wani wuri da za a iya samun sahihan labarai shine handle din hukumar lafiya ta duniya wato who kuma suna wallafa sahihan bayanai kan wannan cutar to allah ya bamu lafiya sunana madina ɗahiru mai shanu daga nan birnin washington dc a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina Ɗahirin mai shanu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin gusau da Latu ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna kira ga dukkan wani mai rike da madafin iko a Najeriya cewa ya duba yiwuwar sadaukar da wani bangaren albashinsa don ba da gudunmuwar yakar cuta annobar coronavirus mai yaduwa kamar wutar daji. sai sako na gaba ya fito daga sufiyanu gumal zangon daura ya ce assalamu alaikum ya hausa al'ummar najeriya muna godiya ga masu hannu da shunin kasar waɗanda suka bayar da tallafin makudan kuɗaɗe daga cikin dukiyarsu saboda cutar coronavirus allah ubangiji ya sa tallafin ya kai ga hannun waɗanda aka yi domin su sako daga ya kuji matar ahmadu abacha mace na jihar yobe ta ce fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a gaskiya matakan da wasu gwamnonin jihohin najeriya suka dauka na yakar cutar corona virus ya takura wa rayuwar talakawa kwarai an killace mutane a gida ba shiga ba fita a halin wasu talakawan ba su da cin yau ballantana na gobe sai sun fita a kullum suke fafutukar neman abin da za su ci a rana sakon sani muhammad cindo unguwar karufin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce hakika ƙara samun masu dauke da cutar coronavirus a ƙasar mu najeriya abin takaici ne allah ya kawo mana karshen wannan annoba amin summa amin sako daga usman shitu mahuta cewa yake yi babu shakka cutar coronavirus ta annoba ce daga amin indillahi kuma komawa ga allah shine kawai mafita domin komai ya yi zafi sa addu'a sakon alhaji umar foreba gashuwa cewa yake yi salam biyoye hausa rufe biranen akara da kumasi a kasar ghana sakamakon cutar coronavirus ya yi daidai allah ya kawo muku sauki sakonmu na karshe ya fito ne daga aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ta ce salam biyoye hausa ya allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya da kama na katanga karfe da wannan muguwar cuta ta coronavirus madalla yanzu kuma ga baba yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya a jawabin sanin rediyo na wata-wata a yau lahadi firaministan indiya ya roki kasar gafara a kan dokar rufe kasar da ya ba a makon da ya gabata Kasar Australia ta sanar da wasu matakan miliyoyin daloli na kyautata kiwon lafiyar kwakwalwa da kuma ayyukan gaggawa na samar da abinci a lokacin barkewar coronavirus. kana masu zaɓe a ƙasar mali sun kada kuri'a a yau lahadi domin zaben wakilan majalisar dokokin ƙasar 147 masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba yakub makeri da ya karanto labarai da kuma liyu sahili da ya taimaka wajen haɗa shirin ni muhammad hafiz baban lake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 24 heures sur 24